مهتد ومن يدلل يا المرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين shugabanni na haya tebur shugabannin kwantagora local government yan midiya ɗinmu na state social media ƙarƙashin alhaji usman bandogari da sauran members da suke tare da mu a cikin wannan program yan uwa mahalarta wannan taro a wannan babban masallacin juma'a unguwar nasarawa a nan kwantagora local government niger state nigeria yan uwa masu iya sauraronmu daga manara tv tarayyar nigeria gaba daya da kuma ainihi rediyon tarayyar kaduna da kiristi rediyo daga mina rediyo niger koro new busa da kuma landmark daga nan fantagora a landmark fm da kuma sauran midiya dinmu social media kwantagora coverage da media dinmu na international media muna gaishe ku da gaisuwar islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne sha biyar ga ramadan hijira shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu ya yi daidai da ishirin da bakwai ga watan Efiriri, miladiyar haihuwar annabi Isa da Maryam, in sa alaihi salatu wa Salam shekara 2021. a yan yau ga baki sun sake kawo mana ziyara su muna fata allah ya da zuwa can ƙarshen a saura minti biyar za mu ba su dama su ya gaisa da ku bi izinillah a jiya mun fita suratu ibrahim sura ta sha hudu yau za mu shiga suratu hijr sura ta goma sha biyar ya allah muna roƙonka karatun da muka yi ma suratu ibrahim bisa kuskure da jahilci da mantuwa allah ka yafe mana ka gafarta mana ko yaya kuren ne yake komi girman shi komi karancin shi mu bayi ne na allah kuma ɗalibai almajirai Allah ana roƙonka inda muka yi daidai a wurin karanta ta da muka yi Allah ka tara mu da mu da ku gaba ɗaya Allah ka ba mu lada Allah ka ba dama a turan nan dama ta cece mu ranar alkiya Allah ka ba ƙur'ani ceton mu gaba ɗaya Allah ka yafe mana Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu ruwan sama masu albarka ikira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام sura ta bude da harufa uku ألف لام kamar yadda aka sani fassara mafi kyau ita ce fassara ta rajul adahan ila ma'anin Qur'an inda Sheikh rahimahullah yace babu wata hanya ingantacciya ta sunna ayat Qur'ani ko hadisi wanda yace maka ga ma'anan wa'annan harufa na kowace sura in akwai an bude suran da su ah, wannan fassara ta yi kowace kyawo neman gwaninta ko wata ilimi tun eh, da babu dai dalili ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam na ma'anar wa'annan harufa ko kawai a basu kamar yadda suke walla Allahu a'lam bi muradihi bi daɗi. Allah shi ya san hakikanin fassara wa'annan harufa da su ma da duna sauran turori irin su masu budewa da kurukun hijabi na ya ayatul kitabi wa qur'anin mubin a tilka tulkita ji wa qur'anin mubin wayannan ayoyi da ake karantawa wato ayoyi ne na alkitab bi ma'ana alquran ayoyi ne da aka samo su daga wannan babban littafi alqurani kuma ba wai kitabu kawai an gashi nan kitab fatiha baqara zuwa suratul nas ka kai dai ka ajiye shi cikin daki ko kuma ka sarkahe kawai an kira shi kitab yasa yake wa qur'anul mubin kuma littafi ne ba littafi kurum ba da suna kuma abin karantawa ana buƙatar karanta shi ana buƙatar bayyana shi da neman ilimi shi abin karantawa ne bayyane ba ka buɗe shi ka karanta ka samu wahala wurin gane abin da yake nufi yasa yake wala qad yassarna alqur'ana wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muttaqin da haka wannan littafi ba an kawo shi ne kasa don dai kawai ku ta kallo nai inama an kawo shi domin ku dinga karanta shi kullum muna faɗa cewa duk mutumin da bai iya buɗe ƙur'ani ya karanta ko da ce ba ka yi wa kanka adalci ba yadda za ka iya karanta maganar jari iliya ɗan mai ƙarfi nobel news world ka iya jin turanci ka karanta nta news ka jiya wajibi ne a ce kana iya karanta wannan littafi domin asalin sunan shi ma shi ma don karatu Qur'an abin karanta, don haka Allah ya saukar da shi na farko kitab wanda za a amfani da shi a yi hukunce-hukunce na addini da na rayuwa sannan na biyu a karanta shi don a san ma'ana a yi wa'azi da shi a yi fatawa da shi a yi gargadi a kuma samu lada wurin karanta shi kurum an kuka diba za ku ga kamata so ka zo masallaci don da ka karanta ƙur'ani shi ne Ko kowace aya ɗaya za a ka lada kowane harafi cikinta za a ba ka lada goma to in ka tattara kowace aya harufanta Allah ya yi yawa da su don kocewa ɗaya kai bismillahir rahmanir rahim eh, ita wajen harafi 180 kaga akwai lada da yawa to balle ka karanta suratul baqara ko ka karanta suratul ali imran to bayan harufa mai lada goma goma ga kowane harafi kuma aya da ka karanta nauyin sadakan da kai ya kai bajininsa kamar ka yi sadaka da bajininsa in ka karanta aya guda ɗaya ba ma fassara ba ka karanta ta kawai kira an ce kamar ka ce kulhu wallahu ahad ka zo masallaci ka ɗau ƙur'ani ka karanta ƙurku wallahu ahad kana da lada kaman kayi sadaka da bajininsa wanda yana yi wakili yanzu ya kai dubu ɗari biyu ko sama da haka Allah ya shirya da mu na rubama yawaddu alladina kafaru law kanu muslimin wannan sura tana da aya 99 da haka ba mamaki mu iya gama ta cikin kwanan ga goma ba mamaki kuma ta buwaye mu labara a rubama ko rubama duka ana karanta shi a haka rubama ya waddu ladina kafaru laukanu musulmi ai ya kamata mu ji kunya mu ji kunya Allah in ya zama na wanda ma ba musulmi ba kullum yana nadama yana damuwa yana bakin cikin ba a yi shi musulmi ba to don me mu da an musulmi ba mu gode ma Allah da ya yi mu musulmi arha arha ba ma yaƙi yaƙi mu an kai ba an ka kashe wasu an ka hannu wa wasu an <clears throat> mun ka karɓi musulunci haka dai kawai muka iske shi area mun gado muka kwasa arha arha muka ci gaba eh, saboda haka akwai bukatar gode ma Allah da ya yi mu musulmi ga wani wani shi ba musulmi ba yana burin da a ce shi dai musulmi ne <clears throat> mafasirin rahimahumullah sun rubuta cewa wannan aya eh, ta faru ne lokacin yakin badar lokacin yakin badar da yawa cikin inda ba musulmi ba sun yi burin a ce dai da su sun samu kansu cikin ƙungiyar musulunci lokacin da musulmi suka yi nasara a wasu badrin fassara na biyu wanda shine rajihi kuma shine an kaɗi rubutawa a cikin tafasirai shine wannan abin zai faru ne ranar alkiyama lokacin da aka gama hukunci aka gama bincike musulmi yan aljanna suka tafi aljanna suna tururuwa suna tafiya aljanna kafirai kuma ana abin nan nasu gargada su don su je su je wuta to a wannan lokaci ne za su yi burin da a ce dai su musulmai da a ce dai ko za a yadda a ce sun zama musulmai da haka ba ta cin musu ba to in ya zama na wani na nadama kan bai zama irin ka ba to kai don mi da Allah ya yi ka arha arha rahamar ki ta shahe ka yi ka musulmi don ki za ka yi wasa da wannan kalma ta musulunci ne Allah ya ce ruba ma ya waddu ladina kafaru laukano musulmi da yawa waɗanda na kafirta suke burin <clears throat> da dai a ce sun zama musulmai abin nan da abubuwan nasu sun yi kyawu kalmar islam asalinta ma'ananta al-islam huwa istislam lila, wa da lahu bi ta'a abinda ake ce musulunci shine ne wuya ga Allah bai wa ka girmama al'adarka idan musulmi ya ki musulunci ya ki ta bai wa ka girmama ra'ayinka da son zuciyarka idan musulunci ya ki ta matukar kai musulmi ne ah, kuma ah, suna ne wanda Allah ya yi mana a cikin alkur'ani kamar yadda Allah ya ce wa fillahi fillahi هو جدباكم وما جعل عليكم بالدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون amurka mu game da wannan kyauta babba da aka yi mana ta fahimtar musulunci eh, cewa mu tashi tsaye wajahidu billahi haqqa jihadi musulmi ku tashi tsaye ku yi jihadi cikin hanyar Allah in an ce jihadi a nan ana nufin mai zama malami ya yi wa'azi ko tafsiri ko limanci ko alaramanci ko agaji ko social media ko kuma wani ɗan jarida na Allah ko mai rikodin ko mai saurare ko mai sponsorin da dukiyar shi da musulunci na ya ci gaba ko ladan mai kiran sallah ko menene dai dama ce da Allah ya baka ka yi amfani da ita ka yi ƙoƙari gaya ƙoƙarin da za ka iya yi cikin ci gaban addinin musulunci don haka ya ce fillahi cikin ɗaga kalma Allah cikin rayuwa a ɗaga addinin Allah haka jihadi Allah ya ce ka yi iyaka ƙoƙarinka kada ya zama na aje gaban Allah babu rol da kake playing babu amfani da kake da shi cikin rayuwa addini ko da dai ba ka zama cikin shugabanni ba ka zama cikin masu hidima ga musulunci ba to ka zama masu halarta taro wanda duk za a yi abin bidiyo na mala'iku ya zama akwai hoton ka ciki wanda zai nuna kullum harka Allah ta tashi ba ka bari a banka baya shine ma'ana haka jihadi kuma ka yi iyaka ƙoƙarinka Allah ya ce kar ku manta wacce ba ku Allah shine ya zaɓe ku da wannan addini na musulunci wa ma ja'ala alaikum fi dini min kharaj kuma Allah bai sa muku kunci ko wahala a cikin wannan addini ba an yi muku shi ta hanya mai kyau in ba ka iya sallah tsaye an yadda ka yi zaune kana iya zaune ka yi zaune in ba iyawa sai kwance ka yi kwance bangaren dama bai yi wa bangaren hagu bai yi rera reren bai yi wa cike azumi in bai yi wa ciyar eh, komi dai gashi nan haji in ba ka da hali an yahe ma ba sai ka je ba saboda ciyo ko kuma rashin guduri zakka in ba ka da arziki ba dora maka dole ba wa haka da saboda haka Allah yake cewa abinda wacce ba ku ma ma ala alaikum fi dini min kharajin sai Allah ya ce millata abikum Ibrahim ku ba ku gani shekarun da musuluncin gai a duniya hanya ce da kuka gade ta ku da manzon ku alaihi salatu wassalam abin nan daga hanya ba ana baban manzon sallam mai suna Ibrahim alaihi salatu wassalam hana kuwa ta'ala yake cewa huwa sammakumul na asalin su dangana wato an samo shi ne daga kakan ku annabi Ibrahim bayan sunanka Ahmad sunanka Muhammad sunanka Usman, amma duk da haka kuma a kira ka musulmi wannan ya zama maka general ne. to wanda ya muku wannan suna shine manzo babba shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul baqara in qala lahu rabbuhu in qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wasa biha kuma duniya ga baki daya cewa inna Allah hasafa lakum ad-din Allah ya zaba muku addini mai tsafta addinin da Allah ke so addinin da mai yi ne ya mutu bai tabewa zai shiga aljanna fala tamutunna illa wa antum muslimun don haka kakku yadda ku mutu face kuna kan wannan addini da Allah ya zaba muku shine addinin musulunci wata aya الله يا نتوى يا أيها الذين آمنوا تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكما أدنا وانا آية سبحانه وتعالى ya abin nan ya samu don shi ya sunanta ta cikin hudu ba da ɗaurin aure ko ran juma'a ko dukkan hudubobi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta ta ayoyi uku ne to wannan tana ɗaya daga ciki ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku masu imani ku ji tsoron Allah gayyatin tsoron Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu ba kuna rike da addinin musulunci ba a fara musulunci a bari abinda ayoyi suke nufi duka wallahu alam shine mutum ya dage da kalmar islam din nan yana miƙa wuyan shi ga Allah wa qiyadu lahu bi ta'a kuma yana jawuwa ga botan Allah eh, tsakanin shi da ubangiji subhanahu wa ta'ala eh, don haka haka za ku ta gani Yusuf alaihi salatu wassalam hatta ranar da ya zo zai mutu zai ba duniya سيدي روكي يا مسلمي ربي قد اتيتني ربي قد salatu wassalam yana cikin manyan manzanni na Allah <clears throat> yana yana da uwaye wayanda duk uwayen nan manzanni ne eh, annabi ne kuma dan annabi kuma dan annabi kuma jika annabi ah, in kun dibi annabi yusuf irin ubannin shi ko ka faro tun daga annabi ibrahim babban kakan shi ga annabi yaqub ga shi cikin kakanni ne ga annabi yaqub eh, ga dai annabi isma'il ga annabi ishaq ga annabi yaqub eh, dukkan waɗanda abin nan daga ubannin shi sai kuma kakannin shi sai yadda ubannin shi wa haka da amma duk da haka yake shi ma gashi annabi gashi manzo amma duk da haka duk da haka yake roƙon ko Allah yana cewa tawaffani musliman Allah ka karfi rayuwata ina musulmi wa alfikiri bi salihin ka ainihi riskar da rayuwa ta bayan na mutu da salihai na bayi in kundi bi musa alaihi salatu wa salam a lokacin da jama'a shi suke mai buke abinda yake tuwa ya kaume in kuntu amantu ya qaumi in kuntum amantu فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين saboda ka Musa abin da ya gaya wa jama'a ita kenan lokacin da suka nuna rai azabar da suke ciki ke ya kaumi ya jama'a ta abin da in kuntun amintun billah in imani da Allah fa'alaihi fatawakkalu ku dogara gare shi in mi in ku musulmai ne don haka ya jama'a kullum abin da a fatanmu mu Allah ya karbe mu ya kashe mu cikin musulunci da kuwa a cikin musulunci kuma ga muna karkashin aƙida ta halin sunna wal jama'a hanya annabawa hanya manzanni hajjurun hanya ansar hanya sahaba radiyallahu anhu an ne duk abin da suke roƙo ke na don haka gode mu Allah roba ma ya waddu ladina kafaru law mi bayan da suke ba musulmi ba suna sha'awa ba su izini ba bai yi don musu su karka da ba amma mu kuma ku ba alhamdulillah ya ko rayuwa ma ko a cikin daya Allah ya yi mu Najeriya Najeriya ƙasa ce wadda ya fi ƙarfi bisa kama da waɗanda ba ita ba ayyukanta da aikace-aikacenta cikin ƙasar nan ta Najeriya da wa'azunsa da taredinta yanzu da misali suna laye bai isa ya tara magayin baka isa ba musamman guguwar corona din nan da ta turai baka isa ka daura labe murya tana hita cikin unguwa baka isa ba amma mu yanzu ramadan ya kama yanzu nan da kwana abin nan gari ya yayace gaba daya ana yin jur wani lokaci ma haran juma'a masallatai yamma suka ma tuna motoci ba su wucewa ko saudiya ba ka isa ka yi wannan ba amma mu ga shi nan wani yanki da mai wa'azin ƙasa mai wa'azin jiha mai wa'azi a kai wa'azi a kan soja mai wa'azi a kan 'yan siyasa mai kan shugaban ƙasa mai kan sarakuna kuma a tashi lahiya lau wallahi da wuya ka samu irin wannan ƙasa ko da nan makotan mu Nijar yancin da muke da shi na addini ma ko rabe shi ba su da shi saboda haka iyayenmu da suka aihe mu arewa da kakanninmu aka aihe mu ko cikin najeriya kuma aka aihe mu arewa Ina muna buƙatar mu ƙara gode masu da ni'ima bayan ni'ima domin a ce an sami rayuwar ka kana najeriya bayan najeriya kuma kana arewa ka kiran sallah ko ikama zai ta da kai eh, ka tashi ka zo masallaci ko wace unguwa ga masallatai da hasumi mai ga makarantu mata kai kuma ko ina gashi nan fa addini gare su don haka mun gode ma Allah da ni'imatul Islam shine Allah yace Darhum ya'kulu wa yatamatta'u bimul amal fa sawfa ya'lamun yanda na kahirta kaga karfin tattalin arzikin su yayi yawa ka dauka ko Allah a tare da su la Allah ba ya tare da su yana tare da musulmi wa anna Allah al mu'mini hakika Allah yana tare da yana tare da mummunai eh, wannan kahirai da kagari da mulki da gidaje da gidajen mai da motoci da arziki iri da abin nan eh, eh, ya akuluna ko wa ya tamatta'una gaban su su ci gaba da abin nan jin daɗi su ci su sha da arziki mai kyau wa ya una su ci gaba da tamatti rayuwa ta dan jin daɗi na wayan ga shekaru na duniya ayyam masu su ma su dan cikin wagga rayuwar banza ko mai arziki ke yi dan jin daɗi na lokaci su ci su san ganin jirage da ke jirga-jirga Najeriya mafi yawa suke da adda shaya da suke da mafi yawan shaya wannan kai ya maka da hankali duk da haka dole ranka ya ɓaci don ya kamata a ce ‘yan uwanka musulmi su suke da shi amma wannan ba komai bane ya kuluna wa una wa yulhihimul amal kuma burace buracen banza ya dau hankalinsa da su kullum kahiri tunani ne dai a ce addinna yana dana da gidan mai kaza yana da motoci kaza yana kullum burin eh, su kenan eh, ya abinda duka idan mallaka su ne wannan kai damar da kai domin duk abinda duniya ce aka ba karewa za ta yi ka kyara jin daɗi da sannu za su sani domin akwai ranar da duniya za ta tashi na ranar nan ta zo musulmi tuke da farin ciki a abin nan da murna da kuma jin daɗi su lokacin suna cikin bakin ciki dukiya ba ta da wani amfani Allah ya kare mu daga kayan ciki. qaryatin ba motar da wata alƙarya ba haka dai mu zo kamar yadda aka yi tufan a yi musu ruwan tufan a kashe su da ruwa ba tare da an turo mai wa'azi ba bai wa ba sunan Allah ba A haka nan kamar motar da a mutanen lot aka birkice su kawai a birkice a hasala da su a jice su su mutu a kai su wuta ba tare da an yi fada musu gaskiya ba ba sunan Allah ba ne haka nan dukkan waɗanda ka ji labari an halaka su eh, to an halaka su ne da hujja an halaka su ne ma dalil an gaya musu an aiko manzo shi yasa yake cewa illa wala ha kitabun eh, wa ma wa ma na min qaryatin illa na'am wala ha kitabun ma'lum ba ce tana da eh, manzo don bai yi a samu littafi sananne face sai an samu manzon da zai karantar da shi don haka kowace alƙarya mun ayyana littafi ko kuma hukunce-hukunce wanda za su yi aiki da mun turo wanda zai karantar da littafin nan ko hukunce-hukunce sananni kuma ba wai masu wahalar ganewa ba amma sai su kiya to kiya wasu shine wajen da yi musu adaba. Allah ya kare ma tasbiqu min umma أجلها وما يستأخرون ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون Allah bai kari wai kahi kafanna yana yanka musulmi yana yanka yana rusa masallatai ta'addancin shi ya yi yawa ƙarfin mulkin ikon shi ya yi yawa sai wani ya tunanin dai a dai kashe shi a huta Allah bai kashe shi sai ya cika mudda na shekarun da aka rubuta tun yana cikin ciki komi ko kafirci ne komi ko ɓanna ta ma tasbiqu min ummatin ajalaha al'umma ta ba abin da zai riga ya gabaci ta ma'ana shekarun ta ce ai bari ai sauri a kashe shi don kai ya yi mana banna ya rusa addini ko kuma yana kashe musulmi kai ya kare ko da ƙara musulmin zai za a bashi sai ya cika lokaci ne cika su dai zai eh, sannan kuma duka ballantana musulmi mai zunubi da yawa yan kidina sai ka ji suna damu dai a ce da duk a kashe su mu huta eh, abin Allah zai kashe su sai shekarun su ya kare ko mi dai ne sai sun cika lokacin su kuma cikawa za su yi sai ya ce wa ma wa ma yasakhiruna kuma ba a bibin imanin ka a ga cewa ai kai mutum ne mai kokari ga addini da yawa sai ka ji mutane na mana addu'a sai ka ji mutum ya ce ya Allah ka ƙara mai shekara dubu ka ƙara mai shekara ɗari to yanzu ni ka ƙara mai shekara ɗari ai na lalace don sai a kawo ni fanta gora ban san fanta gora ta ba saboda ka babban abin da muke nema ga Allah dai shekaru masu albarka masu amfani wa'anda za su zama sanadin shiga mu aljanna da samun gafara to Allah ya gafarta ba don haka ko da kai manzo ne na Allah komi zaman ka mujahid komi amfanin da addini ka yi da kai ko da iliminka ko da dukiyarka ko da gangar jikinka wallahi lokacin ka yayi wucewa za ka yi Allah ya ka wai don amfanin da kake da shi ga addini don akwai garuruwa da yawa wanda in an kashe wani mutum a wannan garin to wannan garin za su ji jiki eh, akwai da yawa hannun kwantagora akwai tajirai waɗanda addini sunna ke amfana da dukiyarsu eh, to irin waɗannan da yawa za ka ji kayan bukata a ba su yawancin rai to ba a ba mutum yawancin rai su wuce bakin abin da a ajali ya ce makin lokaci ne don wai yana da amfani ga addini eh, yana taimakawa Eh, kanin ce wani malami ya kira ni ya ce mini malam ga wani alhaji radio mai budget ya gina ni bomul gida na ce bomul ya ce wala ya gina mini bomul kai yana wato lokacin da yake ban labari kamar ma ya rikice bai san wanda zai yi godiya ba to kai malami yanzu na ya ga kuɗi in bomal na ce mai to ce ka samu wurin sai da fiya wata ya ce lallai ko to ka gani saboda haka akwai tajirai da yawa akwai su dallaji bayan waya akwai su a tahiru rijau akwai shugaban yan kasuwa alan da akwai mutane da yawa waɗanda ba dole sai mun kawo su duka ba sani basket su abin kanan sani bello da suna nan cikin gari da garuruwa dai daban-daban da yawa akwai hajiya aisha barauko tana cewa da muka ce kallabi tsakanin rawun nan duka suna nan waɗanda suke tallafa ma musulunci suna roƙon Allah duk mai amfani da dukiyar shi ko ilimin shi ko lokacin shi ko damar shi ko matsayin shi ko iko da agare Allah ka taimake shi ka cika mai wa qalu ya ayyuha alladhi ila alayhi dhikr kaga yadda kafirai ba abin tausayi na ban kaga an kona su domin izgilancin su yayi yawa wannan ɗaya ne daga kimiyya goma maganganun su suna ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qalu ya ayyuha allazina tila alayhi dhikr sun musamman qurai suna cewa ya kai wanda an ka saukama da qur'ani ka gani annabi in yana tsaye waiwaiwa zai don mi domin shi an ka saukama da ƙur'ani kuma siyakin magana akwai lalama cikinta da magana mai daɗi domin an ce ya wanda an ka saukama da alƙur'ani kaga dole ki waiwayo ya saurara yana tsammanin ko a fadin arziki za a gaya mai shi ne sai suka ce da shi in na la majinu, a haddasa akidi cikin magana in innaka hakika kai la majinu, lalle kai mai hau ma'aukaci ne to in ya zamana eh, abin nan magana ta akwai tunka da walwala ya za ka ce an sauka ma mutum da ƙur'ani kuma ka ce mai mahaukaci kaga tun na kawo ƙarya ta kanka don bai yi a sauka ma mutum da ƙur'ani kuma ƙarshe kuma ya zama mahaukaci ne kuma sun ce ya ayyuhan da dinu jila alaihi zikir sun yadda da an sauka mai duk da ko suna yin istiza'an eh, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba mahaukaci ne. Eh, kamilallen mutum ne su ma suka sa mai muhammadu amin saboda bai yaudara yana rikon amana amma ka ko magana ka gaya mai kowa bai jin ta in ka ba shi ajiya yadda ka ba shi haka za ka iske ta to ta yaya za a dawo a kira shi a abin da mahaukaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba mahaukaci bane bal a bil haqq wa saddaqa al ya zo da gaskiya ne kuma ya gaskata yan uwa ne na waraka yadda mazanin da suka wuce ba mahaukata ba ne shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba mahaukaci ba shi ne suka ce law ma ta'tina bil mala'ikati don mi baka zo mana da mala'iki ba ka zo dai kai tsaye ga dagam kai mana wa'azi to don mi babu mala'iki tare da kai in kana wa'azi ya zama da mala'iki ya gaskata ka in kunta mena sadiki ne in kana cikin masu gaskiya don kunta annabi isa alaihi salatu wa salam yana yawon wa'azi tare da mala'ika jibrilu sun eh, haka ke yawon wa'azi eh, shi ne don mai to abin nan eh, bai zo da mala'iki ba kuma wanga zamani na aiko shi ba a jin da mala'iki ko zamanin annabi isa ai ba mala'iki ke fitowa banga-banga wanda yake halitta shi don ba za su iya ganin shi a haka ba za su halaka to shi sai Allah ya kariya ce ma mala'ika da illa bil wa ma kanu idan munzirin ma malaikata ba mu saukar da mala'iki haka dai da fatan bakin ku illa bil sai ajalin ku ya zo shi ne alham ajiye bai ko da wuya eh, ko kuma illa bil haq ya zama nufin da wata babba girgiza to ba ma guda ba za ku gansu daban daban kuma su zo su halaka ko kuma a'a lokacin mutuwa ta yi a wannan babu abin da ita ce bil haq lokacin ajali to ba damuwa za ka ga mala'iki rayul ai kai ko ba ha koma gani daga nan kuma sai batun shiga wuta Allah ya kare wa ma kano idan mandarin saboda ka babu magana kiri ko a ce wai a magana a yi gargaɗi ko a ko a nan jinkirta maka wannan babu da zarar dai ka gan shi tun tahiya ta kulki na inna nahnu nazzalna wa inna littafi ya bisa ga misali Musa Qur'ani ya fi ma abin duk abin suke son a kawo ko sai sai an kawo mala'iki sai an kawo kaza an kawo kaza dukkan su ba su kai a ce ayoyin da da yanayin da Qur'ani yake ciki ba zama aya shi yasa yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra mu mu ne mun ka saukar da zikir zikir bana bi ma'ana alquran wa inna lahu lahafizuna kuma mu masu kare shi ne ku ba jama'a sun san da an ka saukar da wannan littafi alkur'ani har yanzu shi na mutanen da an tattanda larabawa ya sauka kansu yanzu ba bawa duk sun kare muhajirin babu ansar babu amma duk littafin ga yayi daidai da kowa eh, a turawa da suka musulunta da su da kahiran da an tare da su Idan an bude qur'ani sai a ga duka don garin su an ka saukar da shi hammu in an ka zo bakaken bata afirka za ka ga ƙur'anin ga ya yi daidai da mu kullum kadiba sai ga an karanta shi kamar dai da kan da kai na ake saboda haka Allah ya ce wa ina hula haifi lahafizuna kuma mu masu kare shi ne me yake nuni da mu masu kare ƙurani ne domin eh, abin nan ba a bar ƙur'ani hannun mutum ba amma kun ga sauran littafai ba irin a taura da linjila malamanta su za su kare ka, hannunsu take su su za su rubuta ta su za su kikiyaye al'amuranta don haka yasa da yawa wanda ya faɗe ya kama ya canza aya ko ya baddala wani abu amma mu ƙur'anin nan ba a bakul tsare shi ba abin a hannun wasu face yana hannun kuwa ta'ala sai ta yace kuma wa inna lahu lahafina kuma mu masu iyaye shi ne don haka ba iya ƙara alidda ba ya ƙara wani harafi abin nan wata shekara kun samu labari ina ga bai ma shekara goma ba ko ya je kusa da haka shugaban yan a najeriya ya faɗi gidan rediyon kaduna fm cewa wannan ƙur'ani yaran za ta rubuto cikakken ƙur'ani ya ce saboda wanga ƙur'ani ba cikakke na ba yana da gyare-gyare to in ya zama da haɗar najeriya na iya faɗin haka mi allahi in wani dalili ya sa eh, an mai sai gidan yari an rufe shi mi an zaluncin najeriya saboda haka babu komi tsare shi kuma wannan mutum da kake gani wallahi dan uku bala'i na wallahi shi'a da kake ganinta gara tijjaniya sau dubu domin kun ga tijjaniya har yanzu ba su canza salloli da muke yi ba illa dai da yawa sun bata lokutan sallah amma in kun ba za ku ga raka'a biyu na subahin da raka'a fijir shi izala ke yi shi suke yi sallan azhar raka'a hudu haka dari izala ke yi haka tijaniya ke yi amma gare a nan har ma kaman eh, mun yi musharaka da juna da yin azumi tare wata dukkan mu yanzu azumi muke yi kuma tare muke zuwa aikin haji mu arfa wuri daya mai komi wuri daya amma shi'a da ɗayanku zai je sallah zai je haji ko umara madina to in ya lura da masu yawan bakaken hijaban nan wanda za su yi gurin su talatin ɗari ɗari biyu to in za su yi sallah ta kalle su za ka ga akwai wata ƙasa da take hannunsu da suka cuce da ta dare su don masu yadda da ƙasan madina ba to wanda bai yadda da ƙasan madina ba bai yadda da ƙasan makka ba ya taho da ƙasa ce ta karbala kanta yake sujada wanga mutum ai ko hankali bai da saboda haka shi'a tana da haɗari matuƙar gaske kuma ku roƙi Allah ya shiryar da shugabanninmu don har yanzu da yawansu ba su gane abin nan ma'anar shi'a ba sharrin da ke cikin ta wallahi abin yana da yawa inda mutane ke ganin ta jibrilu kure ya ba annabi wahayi ba shi ya kamata ya ba ba ka gado ya ba ta addini ga baki daya to shi ne Allah yace wannan Qur'ani mu muka saukar da shi kuma mu za mu kare shi kuma ku dibi wata eh, wata ni'ima na ba zamani yara ƙanana da yawa ga sunan sun haddace Al-Qur'ani. ko madda ka ƙara sautin ta ya wuce ka'ida sai yaro yake ce nan ta yi tsawo da yawa ta wuce harkata ce ta ka gani duka hanyoyi ne na kare na tsare wannan littafi ko ba ɗauki ƙur'ani ba ga kai sai ga shi ana iya gane su. a nan ba daidai an kawaje ba alhamdulillah don haka alƙur'ani Allah ya ɗauki nauyi shi da kare shi da kai babu shakka George bush mun ji shi da lokacin yana shugaban ƙasa ya sha alwashin cewa zai tattaro kan musulmai eh, waɗanda yake ba wahabiyawa ba zai tattauna da su da za a yi a yi gyare-gyare cikin ƙur'ani don ya dace da dama. Eh, kuma har yanzu ba su bari ba ba iran ɗaya ke son su canza iran ka hata riga ta canza abubuwa da yawa domin ka samu wani littafi da ake ce ma tahrirul wasila za ka ga akwai wata sura cikin mai aya bakwai wadda ina tuna cikin ayoyin nan bakwai akwai ya ayyuhan ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wa aliyu a sanar ma karshe dai a karshen ayan namu kaga suna jaddada cewa aliyu ali bin abi talibin da anai Muhammadu, duk manzanni ne na Allah da Allah ya aiko su yana nan cikin tahrirul min tahrirul saboda haka Allah shi kare musulunci ya kara kare alkur'ani don haka hadda qur'ani da iya karanta shi taimako ne mai yawa ga addini domin ko ba don aikin da za ka yi kadai ba kuma kariya ce ga wanda ke sun ya da lafi yanzu kudu kiristoci na nan sun karanci ƙorani suna ƙoƙari su juya ma'ana tai eh, suna cewa allah ce fawailun lil sai su nemi musulmai jahilai wawaye wanda ba su karanta addini ba su zauna da wani malami ba sai ce mai sallar ne kakai. kai sai ce shi jina sallah don ya samu gafara Allah sai ce to dauko ƙur'aninka in gwada ma inda sallah ba ta da kyau jiki ne na rawa ya sai ya nemo ƙur'ani ya kawo sai ya gwada mai gashi na fawailun lumin musallin Allah ya ce azaba ta tabbata ga masu sallah sai ya ruhe littafi <laughs> mutum bai karatu ba ku ai kaga gashi dai aya ta ko kaga bai yadda a wuce allazi na mu'an salati Sabun ba su yadda a kai can sai su tsaya nan kawai su ce fa wailun lil musalli azaba ta tabbata ga masu yin aure magama duka suna nan barhu ragada duk abin ko da yake yanzu ko ko haramta ta sun an rage ko da kidinafar Allah ya kare ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ba kai ne na farko da muka fara aikuwa ba ya rasulallah balle a ce kai mahaukaci ne ko kuma a karyata risalar wadda kada arsalna min qablika fi shiyain awwalin da yawa kafin ka zo matsayi ka na rasulullah mun aiko wasu fi cikin umar wato jama'a daban-daban awwalina na farko Mu aiko su da waɗanda yake Allah ya faɗe su da waɗanda ba faɗi ba rusulan qad rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsuhum alayk wa kallama Allah taklima ai da yawa kada ka sassana alai mun ba ka labarin su ya rasulullah ka san da su wa rusulan da wasu manzanni daban-daban lam na alai ban ba ka labarin su don haka baka san su ba kamar yadda muka faɗa akwai manzanni na Allah wanda annabi mu ma bai da labarin su don ba a gaya shi ba wannan ya nuna ranar kiyama za mu ga manzanni da yawa galiban 300 din ga abin 25 da ke cikin qur'ani su mun kai karanta kisoshin su wasu su ma har sura gare su suratul hudu suratul ibrahim suratul kada suratul kada suratul maryam amma akwai wasu manzanni waɗanda ba ma a ce sura gare su ba har da sunayen su ma duniya ba sani ba sai dai gobe gaban Allah a taro ka gane su in Allah ya baka dama ka gane su in ko kana ta inda aka ba mutane kashi to Allah kake kai wurinka mm, ka Allah ya kai wurinka kai ko da ya kai can to Allah ya kiyaye eh, saboda haka shine yace an aiko manzanni eh, gabanin ka cikin PCN awwali cikin al'ummomi daban-daban na farko mu aiko manzanni eh, wa'anda suke yada da al'ummomin su daban-daban وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون don haka kiran ka mahaukaci da aka yi ka hankalin ka ya tashi dukkan manzanni da an kai na duniya da waɗanda ka sani da waɗanda ba ka sani ba babu wanda ba a wa'in gili ba amma ya tihin min rasulin wani manzo bai taba zuwan wa wata jama'a ba ta kahirai na lokacin shi ya tsaya gaban su ya karanta musu littafin Allah ya musu wa'azi ya nuna musu tauhid ya gwada musu bautan Allah shi kadai illa kanu bihi gona. sai face sun zama suna isgili da shi suna mai tuka abin nan suna aibata shi wani a duke shi wani a face shi wani a daure shi wani a kashe zamanin annabi musa kadai annabi arba'in an ka kashe ka gani an kashe kuma annabi ya haya an kashe annabi da kariya wa'in duk kashe su an kai a dalilin addinin musulunci an yi lokacin da ake tara musulmi a sasu su dinga cin garwashi kamar yadda ake jin tsokan nama kuma ba ka da zaɓi dole ka sa shi cikin barkinka duka babu abin da ba a yi ba an yi zama a haura kumi a ɗaura igiya ga kahiri ga musulmi kawo musulmi wani kahiri ya haura kumi da bayan ɗaura igiya ga kawo musulmi ɗaya wanga ya jana wanga ya jana har a kai karshen igiya a falkace mutum wanda ake yagi takarda duk an yi wannan lokaci an yi rijiya kamar suratul buruj an yi rijiya manya tsizar da wani da kujeri ko biyu a ce ya fada ciki dole da kato musulmi a ga musulmi kai taho kai binan ciki dai ta cika da itace da bama-baman wuta kuma dole a fada don haka kafin nan eh, ga kuna yanzu kuna shan musulunci arha-arha ka je hamsin salawat babu matsala ko ina ka je eh, abin nan saboda ka sai ku gode ma Allah subhanahu wa كذلك نسلكه في قلوب المجرمين kazalika yadda kaga ana izgini da kai shawa suna maka wulakanci suna izgini da wannan Qur'ani da kuma manzancin ka ah, kazalik haka dai nasluquhu fi qulubil mujrimina haka muka shigar da shi a cikin zukatan masu laifi duk inda muke Allah yake to takaicin mai addini ya kaji in dai kai addini za ka yi za ka zama mai sunna dan bid'a ya ganka takaici ya kaji ko baka ce mai kala ba ballantana a ce kahiri na ya ka gina masallaci ko kai wani abu na addini kullum suna cikin bacin rai da bakin rai da jin ciwon cewa addini musulunci yana bunƙasa Allah ta ƙara bunƙasar da musulunci la yu'minuna bihi ba za su yarda da shi ba bayan wannan izgiri da cutarwa babu abin da za su yi don haka ba za su yi imani da wannan littafi ba hatta wa qad qalat sunnatul awwali wa qad qalat sunnatul awwalin ai komi kahircin kahiri ko komi allancin annaya to an riga ta in kahiri ne an riga shi wa qad madat sunnatul awwali hakika hanyar sunnan mutanen farko ma'ana hanya hanyar mutanen farko ta riga ta wuce sun yi faɗa da addini an halaka su don haka wanda ya taho yanzu hanyar su ne ya fi. shi ma zai yaƙe ka yaƙi addini shi ma za a halaka shi a kashe su gaba ɗaya nan ne kamata mu takaita wallahu alam